nan subscribe sanarwa don samun sabbin shirye da zarar sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin bakuwa littafi na bakwai masu wurare na idan ba manta ba a cikin littafi na baya mun dakata ne a daidai inda cikin sanyin murya Alhaji Suleiman ya ce haka ne babba Allah ya bashi lafiya duk suka amsa da amin sai kuma daura kai tsaye haka aka yi ta jinyar Nuren har ya samu sauki sosai sai dai yanzu ya zama wani iri ko magana baya sanyi sosai abin na matukar damun iyayen nasa wanda su kansu sun san ɗansu ya canza sosai baya cikin walwala ko kaɗan kullum cikin tunani aka suka koma abuja kowa cikin damuwa dan Nuren ko zama ya daina yi cikin mutane abinci ma ba sosai yake cinsa ba iyayen sun yi nasihar sun yi faɗan har sun gaji kullum hajiya aisha cikin kuka take da tsayuwar dare ta miƙa ma Allah lamuranta ta yi nadamar abubuwan da ta yi a baya yanzu ga shi tana neman su laila ido rufe saboda farin cikin ɗanta sannan kuma ta nemi ga gafarar su a yanzu ba ta da wani buri da ya wuce Allah ya maido su laila dan ɗanta ya samu nutsuwa haka rayuwa ta ci gaba da tafiya yau da daɗi gobe babu daɗi wani lokacin in ciwon nuran ya tashi har fidda rai suke sai dai kamar yadda Hausawa ke cewa shi ciwo ba mutuwa bane saboda Hausawa sun ce ga nunanne ɗanye ke faɗuwa. Bayan shekara takwas cikin garin Germany, cikin sauri-sauri gudu-gudu suke tafiya don isa cikin imajin room ɗin da ke cikin babbar asibitin garin Berlin da ke cikin ƙasar Germany saboda wani gagarumin haɗari da ya afku wanda ya yi sanadiyar rayukan mutane da dama wasu kuma sun ji ciwo sosai babu abin da kake ji cikin asibitin sai kuka na 'yan uwan waɗanda suka yi accident ɗin cikin sauri suka isa emergency room ɗin haka suka rabu suna duba marasa lafiyan. Ba a dade ba manyan likitoci suka iso emergency room ɗin kowa ya nufi wurin ɗalibin shi intern doctors don jin ina maras lafiyan suka ji ciwo kuma ya suka gudanar da ayyukansu. Wani babban likita ne na gani a jikin lab coat ɗinsa an sa Dr. Zaid. Wata intern doctor na ga ya nufa. Tambayar ta yi me matsalar marar lafiyan cikin kwanciyar hankali da nuna ƙwarewa akan aikinta take mishi bayanai in banda murmushi babu abin da ke fita daga fuskarsa Duk tambayoyin da ya yi mata ta ba shi amsa cikin jin daɗi ya ce, Well done, Dr. Sukainat. Cikin jin daɗi ta ɗago daradaran idanunta, tana murmushi ta ce, Thank you, sir. Nan suka gama dudduba marasa lafiyan. waɗanda ya kamata a yi musu operation aka wuce da su waɗanda ya kamata a yi musu karin jini ko ruwa aka yi musu waɗanda suka mutu kuma 'yan uwansu suka tafi da su. a gajiye take tukin motar don iya gajiya ta gaji cikin wata estate naga ta shiga ko ba a faɗi ba da ka ga yanayin estate ɗin za ka san mazaunar masu kuɗi ce daidai gate ɗin wani gida na ga motar ta tsaya wani abu na ga ta latsa gate ɗin ya buɗe da kanshi tana shiga kuma ya ya kullu da kanshi a gaje ta nufi cikin gidan ta buɗe kofa ta shiga wani ɗaki naga ta nufa ta leƙa sannan ta fito ta jawo kofar ɗakin wani ɗakin naga ta nufa ta buɗe ta shiga ho ho ho tsayawa idan na ce zan tsaya baku labarin ɗakin to gaskiya sai mu kai gobe ya haɗuwa dai ya haɗu ajiye kayayyakin aikinta ta yi ta ɗaura tawul ta faɗa bedroom sai da ta ɗauki 15 minute sannan ta fito gaban miro ta nufa ta ɗan yin shafe-shafenta sannan ta ɗauko sleeping dress ta sa fitowa ta yi daga ɗakin ta nufi kitchen don nema kanta abin da za ta ci wata sassanyar murya na ji tana kiran laila laila laila Da sauri ta fito daga kicin ɗin saura kaɗan ta ci karo da shi. Kallon shi ta girgiza kai sannan ta ce haba yaya manan wannan irin kira haka a shagwabe take maganar tana kallon shi shi ma ita ɗin yake kallon yadda take maganar ne ya burge shi amma sai ya ɗaure fuska ya ce tun da baki murna da ganina ba bari in koma ya karashe maganar cikin muryar tausayi juyawa ya alamar zai koma ta yi saurin shan gabansa ta riƙe kunne alamar ban hakuri bai san san da ya saki dariya ba saboda yanda ta kama kunnen ya ba shi dariya cikin wasa ya ce naki wayan naki wayan sai kin ba da cin hanci sannan oke naji in dai cin hanci ne an gama faɗi abin da kake so yanzu ta faɗa tana murmushi kallonta ya ce zaki iya bani abin da nake so Laila murmushi ta yi tace ka faɗa mana ka gani in dai in dai bai fi karfi na ba zan baka wani lallausan murmushi ya sake ya matso kusa da ita ya sunkuyo daidai fuskar ta yace Aishwa sun dade suna kallon juna Laila ta yi saurin dauke idanta dan ba ta iya jure irin kallon da yake mata kitchen ta nufa sannan ta ce Of course I'm sure just mention your need and say ta faɗa tana murmushi tare da shigewa kicin saman kujera ya faɗa yana murmushi ya yaƙe saboda ya san ko ya faɗa mata abin da yake so da ƙyal ne ya samu cikin ɗan lokaci ta gama abin da za ta yi ta fito daga kicin ɗin haka ta iske shi saman kujera ya ɗaga ya ɗaga kansa sama ya limshe idanun shi kamar yana bacci har ta zo ta ajiye mai juice juice ɗin da ta yi da kwafi bai sani ba sai da ta kira sunansa da karfi sannan cike da mamaki take kallon shi har ta samu ɗaya daga cikin kujerun ta zauna murmushi ya ɗauki kwafi ya yi sufin sannan ya ce sannan ya ce kallon fa na ga ka zurfafa kana ta tunani ne shi yasa abin ya bani mamaki me ke ka? dariya ya ce ni ke tunanin wa ya ce miki tunani nake ko ba a faɗa min ba na san tunani kake tunda dai ba a bacci kake ba okay ni dai ba tunani nake ba kin ka ba daidai ba ya faɗa yana murmushi okay shikenan tunda ka ce haka in ta yi wari maji ya faɗa yana mai kashe ido ɗaya abuja nigeria yau dai 'yan family yan familin Modibo suna cikin tashin hankali kuka dai hajiya aisha ta yi ta yi shi har ta gode wa allah duk wanda ka gani a gidan alhaji suleiman hankalin shi a tashe yake kowannensu idan sun idan su yayi jazir da alamun sun ci kuka sun koshi ni kaina mai ɗauko muku rahoton sai da hankali na ya tashi saboda na kasa gane me ke faruwa a gidan Warwurga idanu kawai nake yin dan in ga ko zan ga wanda na sani in tambayi dalilin wannan taro haka gashi taron ba na murna bane bare in yi tunanin ko Nuran ne yayi aure. Ina tsaye na hango Maryam SB daga nesa tana ta zabga uban kuka da sauri na nufe ta don in ji me ke faruwa dan da alama ta san abin da ke faruwa a cikin gidan yanda naga tana kuka ya sa gwiwowina suka yi sanyi jiki a sabili na isa wurinta har ina tuntuɓe cikin sanyin jiki na ce kawata wai lafiya taron me ake ne naga kowa hankalinsa a tashe hope dai ba alhaji suleiman ne ya rasu ba ina nurin. tun ɗazu ina ta raba idanu ko zangansa wani sabon kuka maryam ta kara kecewa da shi har da shesheka wanda ya kara sani cikin ruɗani share hawayen da ke cikin idanunta ta ce a'a ba mutuwa yayi ba jikin ne ya tsananta shine za a wuce da shi kasar waje amma abin tashin hankalin dukto ya ce ba dole ne a dace ba sai dai wani ikon Allah saboda ya riga ya yi nisa sosai we have to prepare for the worst ta karshe magana cikin matsanancin kuka har da shasheka tabbas zuciyata ta karaya ne dai addu'ata Allah ya tashi kafaɗar nuran cikin jimami na samu na samu wuri kusa da Maryam na zauna. Muna jiran ambulance ɗin da za ta kai Nurin airport. Cikin zuciyata ko ina yaba halin Nurin saboda yadda mutane suka taru kamar ana wani gangamin taro duk da dan saboda shi kuma duk wanda zaka ji fatan alkhairi yake mishi da fatan samun lafiya mutane sai yaban halin shi ake yi ana cikin kuka na ji jiniyar ambulance din ta iso cikin harabar gidan Alhaji Suleiman nan mutane aka tattashi tsaitsaye wani gado na ga sun fiddo irin na ɗaukar marasa lafiya sun yi cikin gidan da shi ba a fitin Minit ba suka fito dauke da Nurin da rai ke hannun Allah nan fa gida ya rikice da koke-koke ana musu addu'ar Allah ya kai su lafiya ya bada sa'ar abin da aka je nema Hajiya Aisha banda kuka babu abin da take yi saboda ba da ita za a yi tafiyar ba kuka take sosai kamar ranta zai fita gani take kamar ba za ta kara ganin tilan ɗanta ba wanda ta ɗauki san duniya ta ɗaura mawa amma gashi ita ce silar komai ta yi da na sani marar amfani yanzu ita dai fatanta Allah ya ba ɗanta lafiya za ta nemo mishi laila duk inda ta shiga za ta nemi gafarar su haka suka ja motar suka bar gidan suna isa iyafat ba a tsaya wani bata lokaci ba dama akwai jirgi a ƙasa. aka yi musu screening suka shiga jirgi suka daga zuwa Germany Berlin Germany yau Laila tunda asuba ta bar gida saboda ana neman su cikin gaggawa saboda wani marar lafiya da aka kawo daga Nigeria karfe 7 da minti 30 agogon garin Berlin ya yi daidai da saukar jirgin Sunuren a kasar Berlin Germany din already dama asibiti ta turo da ambulance kai shi su kaɗai ake jira sai da kowa aka yi sai da aka fito da nurin sannan aka bari fasinja suka fara fitowa kai tsaye asibitin garin berlin aka nufa da shi suna isa likitoci suka amshe shi emergency room aka nufa da shi nan manyan likitoci suka haɗa akan shi aka ɗaure shi aka ɗaura shi kan abubuwan da suka dace wurin taimakon lafiyar shi sannan aka kai shi vip room masu wasu na'urori aka lilliƙa mishi a jiki waɗanda za su rinƙa nuna yanda numfashinsa ke tafiya da sauransu. Dr. Zaid ne da ɗaliban shi, Inten Doctors, waɗanda yake nuna ma yanda za su tafiyar da aikinsu masu IT kenan. Ɗaki suke bi daki-daki suna duba marasa lafiya, yana ba ma kowa pension ɗin da zai rinka kula da shi. Bayan an ba kowa pension ɗin shi, Laila kaɗai ta rage. Naga sun nufi VIP room cikin kulawa yake ce mata wannan patient ɗin ke nake so ki kula da shi saboda naga kina mai da hankali wurin aikin ki? yana da matsalar zuciya ne kuma daga Najeriya aka kawo shi na san zaki ji dadin kula da shi tunda ɗan kasar ku ne ya faɗa yana murmushi ita murmushin take saboda ta ji daɗi sosai cikin kwarin gwiwa ta amsa mishi daidai lokacin da suka isa bakin kofar ɗakin da aka kwantar da noren. cikin zakuwa da san ganin feshin din ta murda handal din kofar ta kutsa kai ciki dam zuciyarta ta buga duk wata jijiya da ke aiki a jikinta sai da ta bar aiki na dan wasu daƙiƙai da kyal ta iya daga kafarta ta kara matsowa kusa da gadan dan ta tabbatar da abin da idan take gani mata jirijiri ta fara gani a hankali kuma komai ya zamar mata baki nan take ta faɗi somammiya cikin kidima da tashin hankali Dr. Yazid yayi kanta yana duba ta nan ya umarci nurse din da su kai ta emergency room tunda Alhaji Suleiman da Modibbo suka ga an anshi Nuren ana kula da shi hankalin su ya dan kwanta basu bar asibitin ba sai da suka ga an bashi daki sannan suka nufi hostel din da ya kama musu don su dan huta su ci abinci su dan samu bacci tunda asibitin ba a jinya likitoci ke kula da patient a hankali ta fara bude idanta da yayi mata nauyi dishi-dishi har ta wartsake tsayawa ta yi tana tunanin abin da ya faru a hankali komai ya rinka dawo mata cikin azama ta tashi zaune tana kokarin cire kanular da aka ɗaura mata da sauri manan ya taso yana tambayar ta me yasa ta take cirewa daidai lokacin mama ta shigo ɗakin da sauri ta isa wurin laila ta rungume ta tare da sakin ajiyar zuciya a hankali ta ɗago daga rungumar da ta yi mata tana kallon ta hawaye ta ga suna bin fuskar ta cikin tashin hankali ta ce ina ke ina ke miki ciwo laila faɗi min ko in kira dokto ne cikin sauri manan ya tashi da niyyar kiran dokto ya kai bakin kofa ya ji ta ce mama nuren cak ya tsaya kamar wanda aka dasa shi a wurin ya kai 30 second a tsaye kafin ya juyo yana kallanta kuka take sosai kamar wacce aka aiko mawa mutuwa a hankali ya tako har inda take ya kamo hannunta cikin sigar lallashi laila Don Allah ki shiru kin ji ki mana bayani niyan niyan da zamu gane ki mana bayani yanda zamu gane me yasa nuran din kin yi mafarkin shi ne girgiza mai kai tayi cikin dasasshiyar murya ta ce na gansa ne bai da lafiya sosai yana nan a asibitin nan please ku bar ni in je in duba shi bai da lafiya sosai na gan shi mamme a kwance ta faɗa tana sakowa daga bisa gado binta suka yi har ɗakin da aka kwantar da nurin don su tabbatar da abin da suka ji mutuwar tsaye mama cikin zuciya take faɗin tabbas nurin ne to amma me ke damun sa haka wanda ya sa har suka baro Najeriya zuwa wata ƙasar? tabbas ba karamin ba karamin rashin lafiya ba ce don ga alamu nan sun nuna a jikinsa ko ramar da ya yi ta isa ta tabbatar maka ya daɗe kwance inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kawai take furtawa daidai lokacin Alhaji Suleiman da Modibbo suka turo kofa suka shigo ɗakin dago kai mama tai dan ta ga ko dokto ne idan ta dauki idan ta suka yi arba da Alhaji Suleiman cikin kidima ya saki wayoyin da ke hannun shi yana nuna ta da hannu ita ma cikin kidimewa take kallon shi maganar Modibbo ce ta dawo da su wanda ya nufi wurin gadon Nurin yana hamdala hannu ya ɗaga sama yana ma Allah godiya da ya kawo musu komai cikin sauki cikin mamaki yake kallon Laila da murmushi ɗauke a fuskar shi ita ma kallon shi take amma ita kuka take cikin sigar lallashi ya ce. haba ya isa haka amaryata ai addu'a ya kamata ki mishi ko Gyaɗa mai kai tayi tana kallon shi murmushi ya sakar mata cikin disasshiyar muryar da ta sha kuka take tambayar Modibo tun yaushe ne bai da lafiya murmushi modibbo yayi ya ce ya ɗan jima amma alhamdulillah na san yanzu komai zai daidaita ita dai laila ba ta fahimci abin da modibbo ke nufi ba daga kai ta yi ta kai duba gun da manan yake tsaye wanda mamaki ya cika shi don bai taɓa mantawa da fuskar nuren duk da ya rame ta ko ta kusa da gaban da nuren yake kwance yana kallon shi a hankali ya ce usman suleiman modibbo Cike da mamaki Alhaji Suleiman ya ce ma mama, baiwar Allah baki gane ni ba? Ho ho ho, mm. duka duka anan zan dakata sai kuma haɗe kawai a cikin littafi na karshe don jinyar da za ta kaya. Na kuɗin Salma kuma huta lafiya.